kamar yadda aka faɗi laraba muke ciki uku bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a kalandar albashi kuma ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan ɗakin taro da ke wannan hukuma ta jin daɗin alhazai ta jihar kaduna najeriya kamar yadda aka faɗi an nemi a gabatar da gajeruwar nasiha akan yadda ma'aikaci ya kamata ya ba da haƙoƙi ko wajiban da ke kansa a wurin aiki to amma na ɗan yi wa abin da aka ci a yi magana a kai gyaran fuska domin ya sai ba da damar a tattauna waɗansu abubuwa da za su shafi shi kuma haƙoƙin mai aiki ɗin don haka na canzawa maudu'in suna wajiban da ke kan ma'aikaci da kuma haƙoƙinsa a musulunci na so a ce kafin in zo wannan wuri na kammala tsara abin da na yi nufin gabatarwa a yanzu ta yadda idan na kammala zan ma iya ba da takarda don ta zama tunatarwa ga wanda ke buƙatar ya karanta ta daga baya amma sai hakan bai samu ba kasancewar ban zauna ba sai yau da safen nan nema na fara tunanin me zan zo in gabatar haka kuma ɗin dai na ɗan tsara abin da ya tsaru na taho da shi sai dai in bukata ta taso ta a samu takaddar to ina fata in sha Allahu ta'ala daga baya zan ƙoƙarin kammala ta don badawa saboda amfanin 'yan uwa. kuma bisa la'akari da yanayin lokaci ba na so in yi wata doguwar shimfiɗa dangane da wannan mas'ala ko wannan maudu'i musamman da yake na zo a makare kuma na san a matsayinku na ma'aikata akwai lokacin da ya kamata ku zama kuna cikin ɗakin nan akwai lokacin da ya kamata ku koma wurin aiki don haka zan yi ƙoƙari insha Allahu tabaraka wa ta'ala in takura bayanan in faɗi abinda zan kira Ra'usul a kalam, wato manya-manyan ɓangarorin da ya kamata in faɗi in ya so in takardar ta zo nan gaba a iya samun bayanan da suka fi haka faɗi insha Allah. Kamar yadda muka sani musulunci ya ba aiki muhimmanci hasali ma hatta a ɓangaren imani za mu ga cewa imani ya shafi ƙudurcewa a zuci da furtawa da harshe da kuma aiki da gaɓuɓɓa aiki da gaɓuɓɓan nan suke nuna lallai aiki wani abu ne hatta a wajen abin da ya shafi imani shi yasa za mu ga a wurare da yawan gaske a cikin alkur'ani mai girma allah Ta baraka wa ta'ala ya sharɗanta kyawun imani da ingancinsa da kyautatuwarsa ne da aiki ma'ana in aka ce ga imani ba aiki to tamkar imanin nan bai zama yadda ake so ba kamar yadda shi kuma aiki bai karɓuwa baya tabbatuwa har sai an samu imani din da haka aiki abu ne muhimmi wannan ya sa musulunci ya ba shi matukar muhimmanci aiki a cikin al'amura na rayuwa ko cikin mu'amaloli na yau da kullum abu ne wanda musulunci ya ba shi kulawa kwarai da gaske kamar yadda aka ba wancan aiki na ɓangaren ibada muhimmanci shi aikin nan na ƙarfi ne ko kuma aiki ne wanda ba na ƙarfi ba aiki ne da za a yi na leburanci wajen amfani da lokaci